DW dandalin matasa. Idan na ji an faɗi kalma ta sau hawaye na zuba suke ba na bukatar in sake ɗanɗana shagu na guba yake. <laughs> To madalla to an gaida waɗannan zaratan mawaƙa to shafukan sada zumunta dai sun zama wato makamin killace waƙoƙi ga mawaƙa masu tasowa wajen auna mizanin fikirarsu da kuma isar da sako har ma da sauran bayanai daga dandazon masoya. Tashar YouTube dai ta kasance kan gaba wajen bawa mawaƙa matasa emana eh matasa nake nufi ko 'yan nanaye cin moriyar damar damarmakin da ke tattare da wannan fasaha. tuni dai irin waɗannan mawaƙa zarata masu tasowa suka dissashe waɗanda suka ƙi rungumar amfani da sabuwar fasahar ta youtube da masu saurin shafukan sada zumunta eh, saba shi bisa zaki gane aiki na nazari ne To masu sauraro na san da jin waɗannan waƙoƙi da muryoyi da muka sake tun da fari na san an fara hasashen waɗannan 'yan nanaye ne muka gayyato a cikin shirin naku na dandalin matasa. To masu magana dai suna cewa waka dai daga bakin mai ita emana eh ai ta fi daɗi. Ah, sunana abubakar abdulaziz ah, wanda aka fi sani da halifa sk ɗorai. cikin zuciya da labari Khairat Abdullahi da Khalifa iske Dorayi matasa ne guda biyu da zami kuwa da zamiya kan faɗi tashinsu wajen rungumar sauyi sakamakon amfani da YouTube a matsayinsu na matasa mawaƙa masu tasowa. To Khalifa SK dai ya karbi girmar inda na jefa tambaya ta farko ga Hairat Abdullahi kan yadda ta yi sauran rungumar sauyi domin ta kera sa'a. To zabiyar dai ta ce a gwagwarmayar kwatar kai akwai 'yan shan kai da burinsu shine amfani da waccan tsari da aka wuce tun a baya wajen dakila amfani da YouTube da sauran kafofin sadarwa a wannan zamani. A gaskiya kai ne za ka yi waka idan kai waka wasu sun zo sun ji kana yi za su sata ko kuma kai ne ka yi uploading Ka nemo title ɗin abunka ka sa da kanka, ka nemo title ɗin waƙar ka ka zo ka saka. Can sai ka ji wani ya yi waƙa da same title ɗin da ka yi waƙa a kan shi ko ya kwafa irin shi sai zo ya yi. To irin wa'innan kawai ba za ka tsaya kana wani wannan ba saboda ka riga ma dai eh, ka riga dai ka riga su fara yi. To hakan nan za ka yi haƙuri in ba haka ba. Idan ka ga kana magana masu za a ba su gaskiya kai a ce kai ne baka da gaskiya. Tokar muki kan mu mu to buri mu zam da kwarin gwiwa kar da mu To kafin mu kai ga Khalifa SK Dorayi kan faɗi tashinsa, Kairat shin kuna fama da 'yan na'u wajen amfani da YouTube da sauran hanyoyin killace waƙoƙi? Yawanci dai haka suke yi kuma sai su riga ka sai su yi maza-maza idan suka ga aikinka zai fi nasu to sai su yi maza-maza sai su fara eh, sakin nasu in suka saki nasu kai ka zo ka saki daga baya kaga ai za a iya cewa ai eh, kai kai kofi ɗinsu da doesn't To madalla duk da dai akwai takaddamar da ke cewa waka baiwa ce wasu kuma na da ra'ayin cewa koya ake yi a matashi zai iya rungumar waka a matsayin sana'a to amma amfani da sabuwar fasahar sadarwa zai sake taimakawa matasan kan yadda za su goge ko ba haka bane dai hairat. Eh akwai wakar da muke rera ta waka ce irin a misali kamar za a yi waka ta soyayya ta bakin ciki to dole ne sai mutum ya samu wannan mood na wannan baƙin cikin nan da mutum yake ciki. Idan ko na farin ciki ne, ko da idan ba ka cikin farin ciki dole sai ka samu mood, ka samu mood din farin cikin nan ka Ko da kana baƙin ciki sai fa farin cikin nan ya zo tukunna za ka yi. Sannan na bakin ciki ne ma dole sai ka nemo mood din baƙin ciki sosai wanda idan ka kowane mai sauraro zai ɗauka da shi kake yi. Khalifa SK na ga kana ta azamar shigowa domin ka baje fasahar ka da kuma ba da labarin faɗi tashin da kai a matsayinka na mawaki mai tasowa a jihar Kano da ma Najeriya baki ɗaya. Amma dakata SK bari mu ɗan rausaya kafin mu dawo mu ɗora. YouTube ne kawai wanda ba sa ƙasar ka ba sa yankin ka kamar daga yankin turai za a iya sauraron waƙoƙinka kamar ka ga yanzu ai kuna Germany a jamani kuke ni kuma ina Najeriya a Kano amma gashi muna iya magana kuma intanet ne ba wani abu ba so irin wannan za ku iya sauraron waƙoƙina ta YouTube ku yi programs da su ku yi waye ku yi har ku saka a gidajen kafofin yada labaran ku kuma kaga wanda ba lallai sai na tura ko kuma na buga cd na dora a jirgi na yi kudin jirgi ya je an yi waye ba wannan ba so alhamdulillah za mu iya cewa ci gaba ne wasu kwararru a harkar waƙa na kallon cewa sarrafa waƙoƙi ta hanyar amfani da intanet na buƙatar kwarewa da gogewa duk da galibi matasa na kallon hakan da cewa yana tattare da ƙalubale haka ne mana khalifa yaski amma matsalar karancin kuɗin shiga da satar fasaha da batun tsangwama da dukkanin su fannoni ne masu zaman kansu a faɗi tashin matasa masu tasowa wajen rungumar youtube to wasu dai na kallon idan bera da sata to daddawa ma da warinta kasancewar wasu daga cikin mawaka masu tasowa sun kasa rungumar sauyi ta hanyar neman ilimi to duk da khalifa ka kace dai kalubale ma nasara ce bara a ce kalubale ba tunda ko da an kira shi da kalubale ya zo ta hanyar ci gaba ne misali a da mutum yana iya yin album eh, marketers su karba lokacin da ana buga cd ka yi ka marketers su karba su siya kuma su buga su biya ka ka su kuma jira na gaba za ka ce ka samu kuɗi yanzu kuma harkar intanet ta zo da wani ci gaba wanda ya kashe wannan bangare na cd ba a buga album sai dai ka yi waƙoƙin ka ɗora su a youtube ko kuma rago social streaming platforms kamar irin su audio max spotify apple music irin dai haka ka yi ka ɗora ba ƙalubale ba ne ba kuma ƙalubale ƙalubalen ta inda za mu kalle shi matsayin ƙalubale kashe wancan harkar da ya yi na mutane da suke samu su ci abinci su ma ta wannan ɓangaren yanzu kuma ya koma cewa artist din sai dai ya raina abin shi idan ya raina kuma shi kaɗai ne zai samu abin da ya samu da nan ɓangaren. sannan kuma samun yaɗuwar waƙoƙin yana yin wahala fiye da da da cd ne an buga an rarraba mutane mutane sun siya wannan ya siya a gidan shi wannan ya siya a shagon shi wannan ya siya a waye so yanzu kuma ba kowa ne har yanzu mutanen mu ba su yi waye da intanet ba sosai To Abdullahi Muhammad Salbas dai matashi ne da ke amfani da YouTube da sauran shafukan sada zumunta. Ya ce duk matashin da baya amfani da YouTube da sauran shafukan sada zumunta to gaskiya an bar shi a baya. Ya taimaka min sosai ba kaɗan ba domin kuwa wasu a nan ma suke samun contact ina Za ga cewa waɗanda ba sa ma Najeriya musamman 'yan Saudiya ko wa'insu 'yan kasashe haka za ka ga suna samun contact ina ko kuma ina ganin comment ɗinsu ga abin da suke so ga abin da suke so ko kuma suna ƙara min ƙaimi wajen abin da nake sawa wajen bangaren labarai na kenan wannan shi kafar YouTube din yana karawa yana kara wa aljihun mutum nauyi kaga misali kaga YouTube yana biyan mutane yanayin abin da ke dorawa yanayin kuɗin da za a biya ka ina zaune ina addu'o'i na wani gode Allah sanin ya ta sai YouTube da yana kaifafa tunanin mawaka masu tasowa da killace bayanan mawakan da baza kolin bayanan fasaha da kowane matashi ke nema. Kasancewar manhajar ta kasance matattara ta nishadi musamman ga matasa. To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin kowa da kowa ke cewa sai an ku.